أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله وعده إن الله الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا أشهرين للشداء ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438 yayin da daidai da 28 ga watan goma shekara 2016 wannan karatun mutane za su yi haƙuri yanayin yadda karatun yanzu akwai shi dan uwa malam zakariya mun haɗu da shi a gidan man malam hamisu ab sati biyu da ya wuce ya sanar da ni cewa akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa da zai ƙara aure sau da haka akwai karatu da zan yi a wannan masallacin zama a kawo min invitation card na ce a ai mun zama kusan kamar na gida ba sai an kawo mana invitation card ba kawai dai abin yana buƙatar in lokacin ya zo a sake tuna min sannan a sanar da ni maudu'in da ya kamata a ce an yi karatu to gaskiya tun daga wannan maganar da muka yi sai ɗazu bayan la'asar kawai sai na ga wayarsa to kaga muna da abubuwa wanda suke masu tarin tirin yawa wani abin aka yi maka hafki zai yi wani abin ba zai yi wani abin kuma in ya yi wuce sai dai kawai a yi haƙuri da shi don akwai abubuwa masu tarin tiri suna jiran in za a ran ma akwai abin da ya kawo shi zamani ya zo wajena kama amma sababin wannan karatun ya kan shi kanshi abin da ya zo saboda shi wajena din ba zai yiwu ba na kashe abin na mu bugu nan saboda shi dakta ya kira da kansa cewa lallabi yadda za a yi a zo a yi karatun nan da kuma yana jin dakta ƙwaron gaske gaskiya a raina yana da girma da kima fiye da yadda ba kwa ya yasa na ga akwai wajibcin lallai da abin da nake zan tattace shi don in samu in zo wannan ainihin wato karatu ɗin da haka shi ɗan uwa wato malam munir da allah maɗaukakin sarki ya azarta shi da ƙara aure ya ƙaro aure da malama amina muna musu fatan alheri wa naqulu baraka barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khairin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a faɗa mu wanda ya aure Allah kuma ya sa a ce gara da aka yi Allah ya ba ku a tsayi ba Allah ya azarta ka da hanyoyi na halar da za ka ci gaba da ɗaukar nauyin waɗannan iyalai ainihin wato naka saboda <clears throat> ba lokaci wasu 'yan abubuwa ne za mu faɗa wanda suke da alaƙa da shi auren da kuma ba da ainihin wato shawarwarin da yake da alaƙa da shi aure ɗin wanda ya shafi su kansu maza ɗin yana daga cikin uku da mutane suke wasa da shi kuma idan suka je gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya tambaye su akan waɗannan haƙoƙi din dukkan kowane uba kafin ya haifo ɗa ya zo duniya to wajibi ne a kansa ya sani ɗan da zai haifo ya zo duniya yana da haƙƙi a kansa kafin ɗan ya zo duniya kuma a matsayinka na uba da za ku tsaya gaban Allah ga ɗan da ka haifa ga ka to kafin Allah ya tambayi ɗanka akan haƙƙinka kai uban sai an fara tambayar ka don haka idan uba yana jin cewa in yana da haƙƙi akan ɗan shi bai sauke haƙƙin ba zai ta huta to duk kuma baban da yake da haƙƙi na ɗan shi ya tafi lahira bai sauke haƙƙin ba shi ma sai ya tafi ta alkiyama rana ce da Allah madaukakin sarki ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima ma اليوم تجزى كل نفس بما كتبت لا ظلم اليوم yau alkiyama tuju za kullu nafsin za a saka ma kowace rai ma kasabat da abin da sai na aiki Allah sai ce la zulma yawma babu zalunci kwata-kwata a cikin wannan ranar saboda inna Allah sari'ul hisab Allah ya kasance mai gaugawan hisabi idan ya zamanto la zulmal yawma babu zalunci in uba aka tafi lahira yana ganin yana da haƙƙi kan ɗansa in bai sauke ɗan ba Allah su ya yi kisasi saboda la zulmal ma. to kazalika idan uba ya tafi lahira da haƙƙin ɗansa bai sauke wannan haƙƙin ba Allah ba zai bashi ya wuce ba saboda la zulmal yauma babu zalunci kwata-kwata a wannan ranar in ji Allah madaukakin sirki wani gurin Allah ya faɗa ya ce wa nadu ul mawazin al qist li yawm al min mawazin al qist li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله يكي ونضع الموازين القسط wallahi sai mun ɗora ma'aune na adalci ranar alkiyama fala su zulamu nafsun shai'a babu wata rai da za a zalunce ta wani abu ga nafsun ga kuma nafi fala su zulamu nafsun shai'a ga shai'an annakira fi siyaƙin nafi ta umu ya game kowace rai Allah ya ce ba za mu zalunce ta wani abu ba wa in taku mitsala habbatin min khardalin ko da misalin ƙwayar kumayya ne Allah ya ce a taina biha sai mun zo da ita ranar alkiyama wa kafa bina hasibin kuma mun isa mu zamanto masu hisabi a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin al-Imam Abu Hurairah ya faɗa yace ce, tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al wallahi sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu haƙoƙin ranar tashin alƙiyama annabi ya ce akuya mai ƙaho da ta yi amfani da ƙahonta a duniya ta tunkuri mara ƙaho idan aka je gaban allah sai an sa wa mara ƙahon ƙaho a lahira ta rama tunkurin da aka yi mata a duniya saboda allah ya ce la zulmal yau ba zalunci a wannan ranar idan kana uba yayin da za ka je ka nemo aure to haƙƙi na farko da yake kanka na ɗan da za ka haifa ka kawo shi duniya shine yana da haƙƙi a kanka ka zaɓo masa uwa ta gari allah madaukakin sarki da ya tashi ya faɗi mata a gurin maza ya faɗi maza a gurin mata kowanne ya ce mana libasu ya ce mana uhilla lakum lailata siyamu min uhilla lakum lailata siyamu wasatu ila nisaikum kunna mhm. libasun lakum wa antum libasun lahum Allah ya ce uhilla lakum lailata siyamu wasu ila nisaikum sai ce hunna libasun lakum su mata tufafi ne a gurinku wa antum kuma maza libasul lahunna tufafi ne a gurin su matan duk mutumin da yake da hankali idan ya tashi zai je su yadi ba yana duba yadin da yake da kyalli bane ke yadda da yazu ya saka shi a ruwa ya wanke shi ya wanke kudin yakan kalla a cikin yadi wanda yadi ne ku kwaliki ya siyo to in a gurin sayan yadi akwai yarin da ganin shi biyar yadda yake ɗaukar ido kafin wanke kuɗinka ne da ka so shi ka zo ka duka shi da ruwa kwana ɗaya biyu an shiga matsala to haka Allah ya kwatanta mata ya ce, hunna libasun lagu wa antum libasun lahunna idan mutum ya sa libas tufafi karanci zai masa abu guda uku na farko kana sa kaya a jikinka zai kare maka tsaraiki wannan yana daga cikin amfanin da mace take da shi a gurin mutum na biyu zai mayar da kai mai mutunci yanzu kana cire kayanka sai a samu sau'a tsiraici mai sau'a shi ne muni yanzu wannan da zai kashi cikin masallacin nan ya tuba kayan sa rike shi za'i saboda an san ya samu matsala sannan abu na uku zai mayar da kai mai kwalliya wannan abin da ya sa Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna yayin da mutum ya rasa mace to ya rasa wayannan abubuwan aljanna ita ce gidan da yafi kowane gida a matsayin gidan ni'ima amma ni'imar ba ta zama kamila sai da Allah madaukakin sarki ya maganin cewa akwai mata a gurin da ya zauna da annabi adama a ciki Allah ya ce wa kulna ya adama kun anta wa zawjuka min wa kulna ya adama kun anta wa zawjuka aljannata kula minha fa kula minha wa ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajara wa la taqrabu الشجرة فتكونا من الظالمين الله مدوكتين سركي bayan ya faɗi nihimomin aljanna da komai sai ce yau ƙulna ya adamu sukun an ka wa zaujuka aljanna kai da matarka ku zauna a aljanna kenan duk annabi adamu yana cikin gidan aljanna yana da buƙatar mace shi yasa qur'ani bai daina sauka ba a shekara 23 har sai da ya faɗawa mutanen duniya cewa akwai mata a aljanna Allah madaukakin sarki ya yi tanadin su to idan mutum ba shi da aure ba za ka gan shi da kamala ba irin wacce mai aure yake da shi sai ka gan shi wani sakare-sakare wani wawa wani dolo-dolo ya ci kamantuwa saboda idan ta zuranci ya ta zuranci rashin aure ya rashin aure za ka ga wani komawa yake yi kamar dabba yanzu idan bayan ka yana kaikayi, idan kana da mata sai ka tuɓe rigar ka sai ka sosa maka bayan ka amma wanda bai da mata in bayan sa na mai kaikayi, irin yadda akuya take bin bango ta sosa jikinta kukyar kukyar kukyar shi ma haka ba zai bi bango ba yana kukyar kukyar kukyar saboda bai da mata shi'unin manzil abin da ya shafi al'amarin gida da jujjuya gidan za ka ga wanda yake da mata kayan ma da zai sa sai an zaɓa mai an ce ga kayan da zai amma wanda bai da mata wani sai ya fito tukunna sannan yake gane cewa rigar a bebe ya sa ko ya sa rigar daban wandan daban ka ga mutane saboda bala'i su zo su kwanta ɗaki ɗaya su takwas an yi kai da ƙafa ko wando babu idan kana da mata shi wannan bala'i ne idan ka ga mutum yana wanka da gala to billahi da mara mata ne in ka ga mutum cikin watan ramadana ya tafi layin kosai da shi da yara ana ture-ture mai kosai na tsaya duk allah yara sun riga ka yana a bani wallahi zan je in sha ruwa ne to mara mata ne shi yasa wani zai ce to shi yanzu ya ma fasa siyan kosan bari zai je na fashayi da ya zo ya jona hita sai a ɗauke wuta ya tura ya ci a ara masa filas a nan gidan a ce to aimi gidan yana amfani da shi amma za ka gaji wanda yake da mata irin wannan abin sai dai tarar abin yana jiran shi ba shi zai dawo yana zazzar shi domin yana jiran abu kuma za ka ga mara mata idan ya tashi zai fita ta baya ta baya yake fita ya janyo kofar dan ya tafi ba wanda zai rufe masa kofar amma mai mata idan ya tashi kawai ficewa zai ta gaban gidan dan akwai wanda ya bari a cikin gidan shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce salasatun haƙƙun alallahi aunu nau'in mutane guda uku haƙƙi ne akan Allah su ya taimake daga ciki ya faɗa ya ce akwai annaki da zai yuri afafa mutumin da ya aure da manufar yana so ya kara kanshi daga faɗawa fasikanci ko da a farkon al'amari ba shi da wani abu takamaimai na yi to za ka ga wannan kyakkyawan niyyar tasa sai kaga Allah ya kawo masa agabi da ɗauki da daji bayan yin wannan auren na ka bincike ya tabbatar da a kowane yanayin idan ka dai za ka samu in ka zo unguwa ka samu masu arzikin unguwa to za ka samu kaso casa'in da biyar na masu mata ne wanda suka zauna suka yin aure to za ka gani ana rabon arziki su nan sai ainihin wato a hankali to tun Allah ya ce libasun mace tufafi ce a gurinka idan kana da hankali idan ka tashi za ka je ka siyo kaya wanda za ka sama kanka a ya kamata ya zama to kayan da za ka siyo mai kyau mai kima mai kwaliti za ka siyo ba wanda za ka je ka siyo ba da ka siyo ka zo ka wanke kudinka shi kenan magana ta lalace sai yanzu ma al'asafi shadid tare da bakin ciki mai tsanani wannan lokacin an samu matsala shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul araf ya faɗa ya ce wal balad at-tayyib yakhruju nabatuhu min wal balad at-tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih والذي خبط لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله يشكر والبلد الطيب ƙasa mai kyau ya faruji na ba ta hobi rabbi tana fitar da tsiri mai kyau da izinin ubangijinta amma wallabi kabusa ƙasar da take mummuna ce ba za ta fitar da wani tsiri ba mai kyau sai irin abin da take na muni shi za ta bayar da sakamako malamai sun yi magana akan hadisin da annabi ya ce iyakun wasu zara ina muku kashedi da fulawa akan juji sun ce duk da hadisin bai inganta ba sanadan amma ma'anar hadisin ta inganta suka ce mai kadara uddiman ya rasulullah bi annabi ya ce musu almarhatul hasana mace kyakkyawa a gida mara tarbiyya maza da za su je su yi aure annabi ya ba su shawara ya ce ga mafita mata da za su yi aure annabi ya ce ga mafita to yanzu da mazan da matan kowa sai ya ajiye shawarar annabi sai ya ɗauki abin da ya masa ke sa kowa yake ganin abin da bai so maza da za su yi aure annabi ya ba da labari ya ce tun kafin mar'atu ana auren mace li'arba'in saboda abubuwa guda hudu annabi ba cewa yi ba a auri mace don abu guda hudu don haka wasu ke fassara wai annabi ya ce a auri mace dan abu guda hudu duk wanda ya fassara hadisin Annabi haka ya ma annaba ƙarya annabi yana ba da labari ne ana yi akwai wanda idan zai auri mace yana auren ta ne li jamaliha dan kyanta kawai wanda wannan na daga cikin bala'i da masifa da Allah ya jarrabu maza da shi a wannan zamanin li jamaliha dan kyanta kawai sai ka je ka ga yarinya ta tattara kayanta daga gaban Allah da annabi ta yi gaba amma saboda kyakkyawa sai ka je kofar gidansu ka ga ana layi kaga wani ya a mota yana jiranta, ta ga wani can a jikin katanga ga wani ya da dan mashin din ya danna mashin din yana titi kowa ita yake jira sai annabi ya bada labari yace ana auren mace li jamaliha dankanta aku wanda in sun tashi za su yi aure kawai tsabar kyan mace suke kallo sun yadda idan tana da kyau su aure ta duk abin da zai biyo ya daɗe bai biyo ba ba akwai wanda suke auren mace limaliha don kuɗinta su mayan kuɗi ne ke sa yanzu akwai mazan da suke auren mata maimakon shi ya sake matar za ka ga matar sai take sakin shi mai ma'anan arrajalu arrajulu a larabci in aka ce arrajulu shine mutumin da yake ɗaukar abu ko da abun bai shirya ɗaukarsa sa ba idan abu ya faɗo masa sai zaman to shine arrajulu to da yawan maza yanzu sun tashi daga maza sun kuma mata maza wasu wani yana jiran ya auri mace kuma ita ce za ta ci gaba da ɗawainiya da shi da ɗaukan nauyinsa da ciyar da shi kuma shi ne mijin kaga wannan duran da aka samu sabani to ita ce za ta sake shi ba shi wani zai sake ta lijamaliha don kyanta akwai masu yi limaliha don kuɗinta akwai masu yi mun sha buga misali muka ce can kwanaki shekara ɗaya kenan da wani abu wata yarinya ta tafi gidan rediyon freedom na kano ta ce ita tana da kuɗi idan ta samu wanda zai aure ta tace ta yi soyayya da wani ta kashe masa kuɗi sama da miliyan biyar ya yaudare ta idan ta samu wanda zai aure ta yanzu za ta biya masa mota a nakwanda za ta siya masa gida na miliyan biyar sannan za ta ba shi kyautar kuɗi ko miliyan uku ne ko miliyan biyar ne wallahi kafin ka ce mai ana yin wannan sanarwa a gidan rediyo sai ga mutane sama da mutum 500 a gidan rediyon freedom maza sun jefa ana bubbudawa ana gyaggyara ko kunya ba a ji to kafin ma a samu a fitar da su daga mutum 500 sai ga mutane yin yanin ku ya fi sama da mutum 5,000 kowa ya zo yana gyaggyara hularka yana bubbudawa shi ya kamata a zaba yanzu don girman Allah nan ba su ba da maza ba kowa ya daina bubbuɗa yana gyaggyara wai shi ya kamata a zaɓa da ƙarfa sai da motocin 'yan sanda suka zo sana aka iya samu aka fitar da yarinya daga gidan rediyon ta nuna wani matashi mai shekara ashirin da wani abu ta shi ya mata shi take so na saurari rahoton yau washe gari washe gari na ci gaba da bibiya sai aka ce ai wannan baiwar Allah tana asibitin da wanau na Kano tana karban magani wato asibitin mahaukata ashe ma buri da take sayarwa a gefen hanya amma ta zo ta ce wanda zai aure sa za ta bashi miliyan biyar za ta siya masa mota a nakwanda ina so in nuna muku yadda wasu suka lalace ne suke so su zama 'yan cin banza 'yan bulis ga ku wanda suke auren mace limaliha don kuɗinta kawai akwai wanda suke auren mace lisharafi ha saboda nasabar ta ita yar gidan wane ce kawai wannan duka annabi ya ba da labari ne ana yi sai waigo kan al'umman musulmi sai ya ba su shawara sai ya ce fa'alaika bi za ta kai idan ka tashi za ka yi aure ka nemo matar da take da alaƙa da addini ta san Allah ta san addini wannan zai sa Allah madaukakin sarki sai ya maka albarka to yanzu idan ka dauko masu aure a shekara idan an yi aure da kyar za samu kaso uku wanda suka yaddar shawarar annabi suka ɗauka kaso shida sai bakwai sai ka ga ɗaya daga cikin wa'ancan dalilan guda uku ne sa suka yi aure shi yasa aka ce ba za a aure 'yan mata ba sai sun koma fara ne? ka ga mutum wani ɗan nunu da shi da Allah zai sa lokacin tashi ne a zagaya da shi Allah kaɗai ya san nawa a kara, amma ya zo yana cewa ba zai auri mace ba sai ta zama fara sai ta zama doguwa sai ta zama wane ne wasu hujjoji da sun ɗauke wuta wasu hujjoji wanda ma anzalallahu biha sultan Allah bai saukar da wani hujja ba ko wani dalili a kansa haka mutum zai zo ya kawo ya kawo ya kawo akan wannan bahaushe ya ce abinda babba ya hango yaro ko zai haurimi ba zai hango ba to shi kuma abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hango ya ba mutane shawara ba rimi ba ko sama ta bakwai za ka hau ba za ka hango abin ba saboda nabiyun ne shi bigerin wahayi la ya tasarrafu annabi ne in ba da wahayi ba baya yin tasarrufi don haka bahaushe da kaji yana cewa bin na gaba bin Allah to mu a gurinmu ba wani bane na gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine na gaba shine duk wanda ya bi annabi ya bi Allah subhanahu wataala Allah ya ce man yuti ar-rasul me man yuti ar-rasul faqad ata'a Allah mhm. wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza Allah ya ce man yuti ar-rasul duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqad ata'a Allah haqiqa ya ma Allah subhanahu wa ta'ala ba'a shine bin na gaba bin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu maza da yawa sun sauka daga wannan layi yanzu da'yan mata na shafe-shafe ta shafa mai ta ga ta da fuskarta ya yi fari amma raguwar jikinta baki ta yanzu sun girma shafa mai yanzu inda in an shafa mai za ka iya gane bilicin ce yanzu allura za ta je ce a mata jikinta ya koma fari ko ina yanzu ba masifar mutane ba sai to yanzu yan matan na nan sun koma yin allura sai su koma ne. haka ake yin saboda wannan ita ce kuma da yawa daga cikin iyaye su suke fara saba ma ƴaƴansu tun kafin ɗan ya zo duniya ya saba musu domin kana uba daga lokacin da za ka je ka yi aure baka auro ma ɗanka uwar da ta dace ba to kai ka fara saba ma yaron kafin yaron ya zo duniya ya saba maka sai na umar wani mutum ya ɗauko ɗan shi ya kawo ƙara gurin na umar ya zo baban ya faɗi cirin tarin complain masu yawa akan yaron ya ce wannan yaron bai mutunta ni bai san girma na ba bai san kimata ba bai kaza bai kaza sai da ya gama sai na umar ya shiga ya janyo ayoyi ya janyo hadisi don yi ma yaron wa'azi sai da ya gama su yaron ya ce ya amiral mu'minina da Allah ina da tambaya ya ce mai tambaye ka ya ce shin wa'annan iyayen su kaɗai suke da haƙƙi a kanmu ko mu ma mana da haƙƙi a kansu sai sai na umar ya ce kuma kuna da haƙƙi a kansu ya ce wani haƙƙi na farko nake da shi akan mahaifina ya ce haƙƙi na farko shine ya zaɓo maka uwa ta gari sai ya ce sai na umar ka tambaye shi waye zaɓo a matsayin uwata da ya tashi zai yi aure sai ya je ya nemo irin ƴan tasha ɗin nan sai ya nemo sai ya auro ita ce babar yara ya ce na biyu ba ya ce na biyu ya sa maka suna mai kisan da ka zo duniya yana daga cikin haƙƙin da kake da shi a kan shi ya ce ka tambaye shi gashi nan wani suna ya samu da ya tashi sai ya sama yaron suna kufashi ma'anan shi ne jemagi abinda ya sama sunan yaron nan ya ce na uku fa ya ce sannan sai ya koya maka addini ya sanar da kai littafin Allah ya ce gashi nan ka tambaye shi tun da muke da shi me ya taɓa koya min na addini sai na umar ya juya kan mutumin ya ce maka tashi ka bani guri kai ka fara saba ma ɗanka tun kafin ɗanka ya zo duniya ya saba mata to kuma wannan faɗi ta ce irin mu'amalar da da yawa daga cikin iyaye suke ma 'ya'yansu tun kafin ƴaƴansu zo duniya wannan yana daga cikin haƙƙi mai girma wanda Allah subhanahu wata'ala sai ya tambayi iyaye a kan shi na haƙƙin 'ya'yansu da ke kansu wanda ba sauke ba na haka kowa yanzu ya duba ya gani da zai auro matar da ya auro wace ce ya auro kuma wani dalilin ya sa ya auro ta wanda ya dogara da shi addinin ta da mutuncinta da tarbiyyarta ne ya sa ya auro ta ko ku a yanzu da zai auro ta kawai tsabaratin zunzurutin kyanta ne yasa ya auro ta addini kuma ko oho shikenan sai kuwa ya makansa hisabi ita matar mutum ita ce amanarsa ta ƙarshe idan baka yadda da matarka ba to kakka yadda da kowa a duniya shi yasa ake so gurin aure idan za ka yi ka yi taka tsantsan kai kafa kafa ka ba a hankali idan Allah subhanahu ta'ala ya azurta ka da mace ta kirki to abinda ake ce masa hasana a duniya kan Allah ya yi maka Ke yasa karkashin faɗin Allah ta'ala da ce wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya min minan nas وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب madaukakin sarki ya faɗa daga cikin mutane akwai masu cewa rabbana atina fid dunya hasana akwai da ya dama daga cikin malaman da suka ce Allah ya baka hasana a duniya ita ce ya baka almar'atu salihah mace ta kirki ita kuma almar'atu salihah ita ce wacce take tsara abubuwa guda biyu za ta yi kokari gurin tsara haƙƙin da ke tsakaninta da Allah subhanahu wata'ala a matsayinsa na wanda yake yin halitta ya samar da buƙatar halittar kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita sannan a matsayinta na kai mijinta da duk wani wanda Allah ya haɗa ta mu'amala da shi za ta yi ƙoƙari gurin sauƙi haƙƙin shi da ke kanta wannan ita ce almar'atu saliha daga lokacin da kai rashin sa'a Allah bai haɗa ka da almar'atu saliha ba kaga abin da ake so a samu na tarbiyyar yaranka yana da wahala a samu shi yasa zaka ga in ba sa'a ba kai kana kokarin gini sai ka gama ita kuma sai ta rusa shine wani malami yake cewa mata yablugul bunyan yawman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghayruka hadumu yaushe ne gini zai kai karshe kana gini kana gini sai ka gama gini sai wani zai rusa wace rana ne gini zai kai karshe kuma da irin wannan hanya za ka ga da yawa daga cikin matan da ba na kirki ba maimakon su taimaki mazajensu akan abin da suke yi na amanar da Allah ya dora musu akan kan su sauke ta sai kaga kai kana ƙoƙarin gina gidan ita kuma tana rusa gidan ta hanyar a'intarka akwai matsala a gidan sai ta maka rufa rufa idan yarinyar ka sai ta fita ta dawo ta je wani guri za ta ɓoye maka cewa ba haka ba ne in ma labari ka samu cewa ga halin da yaranta ke ciki ita za ta yi rufa-rufa ta ce sam abin ba haka ba ne da haka kafin ka an kara wani lokaci ka farga an riga an durkusar da kai an kai ka lokacin da babu yadda za a yi ka iya ainihin wato farga ka ainihin wato farka wannan abu ne da yake da matuƙar muhimmanci wanda suke tashi zai su yi aure Ta su lura da shi su kula da shi ba a ce mace kar ta zama tana da kyau ba ta zama tana da kyau amma ya zamanto addini da ɗabi'unta masu kyau shine farkon abin da ake fara gabatarwa kafin kyanta na surar halitta da Allah subhanahu ya yi mata shi yasa Allah madaukakin sarki anan yace wal baladu tsayibu ƙasa mai kyau ya faruju na ba ta hobi izinin rabbi tana fitar da tsiri mai kyau da izinin ubangijinta amma wallazi kabusa kasar da take mummuna ce la ya da illa na kida ba abin da zai fito daga gare ta sai irin abin da aka shuka mata na muni shi za ta ainihin wato bayar da ainihin wato sakamako wannan yana daga cikin abubuwan da yake da muhimmanci mutane su lura da shi kuma su kula da shi ainihin wato a babin aure abu na biyu da ke ƙarƙashin wannan yayin da kake da ɗa yake ainihin wato yana da haƙƙi a kanka akwai hukukin da suke tun kafin ɗan ya zo duniya ne hukukin wanda yake tun kafin ɗan ya zo duniya ne annabi ya nuna cewa matakka na da haƙƙi a kanka iyalinka wane ne wane ne yana da haƙƙi a kanka don aka dimmi haƙƙi sai ka ba shi haƙƙin sannan za a zauna lafiya hukuk daga cikin wanda kafin yaro ya zo duniya na farko shine kamar yadda muka ce zaɓo masa uwa ta gari abu na biyu shine bin matakan da suka dace wajen neman auren kafin auren da abin da zai bayu zuwa ga kafin Allah to a kauce masa yana daga ciki irin zaman da ake yanzu na tari wanda gayu suke ce masa no logam ka ga mutum ya je neman yarinya ga ta gashi sun haɗa jiki sun nane sai ka ce ka dangaru wani ma ya tafi da bakan mota da baƙin gilashi ba wanda ke ganin abin da ake ciki ya ɗauke da mutane ya cusa babanta ya wuce wanta ya wuce mamata ta wuce ba wanda zai magana wannan yana daga cikin asbabu na fitina yanzu duk matar da wani ya neme ta kafin aure wata mu'amala ta shiga mara kyau to bayan aure zai wahala Allah bai jarrabe su da fitina ba fitina ta farko ta kin yadda da amincewa juna domin su mata suna da wani abu idan ka nemi mace kafin ka aure ta bayan ka aure ta abinda take kaddarawa irin yadda ka mu'amalance ta kafin ka aure ta haka kake mu'amala da kowace mace da haka in a yadda ta san ka tun da ka fara neman ta har akai aure ta san wata alaƙa mara kyau bata taba shiga tsakanin kai da ita ba ta koda taɓa hannunta ne to abinda take kaddarawa duk wata mace haka kake mu'amala da ita a waje amma tana sanin cewa kafin aure yan laliba ake to shi kenan matsala ta faru ko labari aka zo mata da shi aka ce an ganka da mace to hankalinta a tashe yake domin tana kaddar yadda kake mu'amala da ita haka kake ragowar duk mata haka kake mu'amala da su to wannan yana da muhimmanci a lura da shi a kauce masa wata rana kafin a hana hawa mashin ina tafiya ba ni nake tuka motar ba akwai wanda yake tuka motar ashe wanda yake tuka motar ya yi la'akari akwai wata mata mai mashin ya ɗauko ta kuma ta daɗe tana bin idan ya dawo nan direban shi ma mai mashin ɗin ya dawo nan mataki na ƙarshe ne ban sani ba mai tuka motar ya ɗauki matakin cewa in ya ga mai mashin ɗin ya rabo motar to kawai zai tura su kwata da ita da wanda ke kan mashin ɗin sai aka yi sa'a mai mashin ɗin sai ya rako da gudu ta ɓangare na to Allah ya sa akwai shoulder ne shi kuma har ya sauke kan motar yana so inda ba shoulder sai ya tura ka rami shi kenan sai ta bayan mashin ɗin sai mun magana ta ce don Allah in taimake ta in tsaya ita tana gani na a tv da wasu gurare ta rasa ina ne gidana kawai sai ta gani yanzu akan hanya tana da matsala sai na ce wanda yake tuka motar ya tsaya sai ya tsaya sai ta ce min ita ba 'yan nan garin ba ce mijinta ya auro ta daga wani gari ban su faɗi sunan garin sau da ka sun samu matsala da shi daga gurin wakilin mijin yake take da haka auren ya kai ga mutuwa shi ne take so da Allah in shiga cikin magana na ce mata me ya kawo auren ya mutu sai ta ce mu abin da ya kawo auren ya samu matsala zargi ne ya shiga tsakanin ita da shi sai na ce to ta bani namban wayan mijin sai ta bani namban wayan mijin sai na neme shi bai gari ya yi tafiya ya dawo muka zauna gani gashi gata ta faɗi na ta matsalolin ya faɗi na shi matsalolin to babban matsalar da aka samu wacce ita ce ta haifar da zargin da dole sai da auren ya kai ga mutuwa shine kafin ya aure ta zai je ya ɗauko ta a wani gari can garinsu ya zo kano da ita su yi kwanaki ya zo nan garin su yi kwanaki sannan ya mayar da ita garin su wai da sunan ta zo nan za ta ga 'yan uwan shi can kuma kano ya tafi da ita za ta ga 'yan uwanta to a wajen wannan gani ganin daga zuwa kano daga zuwa nan ne matsaloli sai ta ka babbaru sai zaman to yanzu da aka yi auren ita ba ta yadda da shi ba shi ma bai yadda da ita ba idan ya yi tafiya ga shi sana'ar shi ba ta zama gari ba ce ta tafiya ce in yana son zaman lafiya to dole da inda zai je sai dai ya tafi da ita idan ya tafi ba da ita ba yana can ita ba ta yadda da shi a can kuma ya barta anan nan bai yadda da ita ba ka faɗa min yadda za a yi zaman aure ya yi haka kaga abu ne wanda yake yana da wahala aure ya haka to me ya kawo wannan shine mu'amala ce da ta shiga mara kyau kafin aure shi yasa yanzu da auren aka shiga sai zargi ya shiga ita ba ta yadda da shi ba shi ma bai yadda da ita ba haka wani ya taɓa zuwa ya same ni ya ce mun ya auri wata yarinya tana bala'in san shi yana bala'in santa ya ce amma bayan an yi aure Allah ya jarrabe su da rashin zaman lafiya har sai da auren ya mutu ya mata saki na ɗaya aka dawo aka daidaita auren bayan an daidaita ga soyayya tana san shi yana santa amma Allah ya jarrabe su rigiman ta biyu ta farkon aka sake kashe auren ta je ta sake dawowa aka daidaita auren ya ce to yanzu ya mata saki na uku kuma ya ji ana cewa idan an sake mata saki uku ba aure na ce wannan kware kuwa sai dai malaman bid'a ne su ne mutum zai sake matarsa saki ɗaya bayan ɗaya har uku sai su ce waya a siyo rago idan aka siyo rago sai su ce waya a saki ragon a gidansu sai ce to wayan an saki ragon yanzu wai saki guda uku ya koma kan ragon ku ku koma ku ci gaba da auren ku malam malamin bid'a ba karamin bala'i bane wallahi sai ce a saki ragon ya shige gidan shi sai a ce to sakin guda uku da aka ya koma kan ragon nan saboda haka yanzu ku ku tashi ku koma ku ci gaba da auren ku na ce masa eh ya ce to yanzu babban matsala malam ya ce malam ina son tafi yadda yadda kake tsammani ita ma tana suna ya ce to yanzu ba ni da wani tabbas inda ma za ta je ta yi aure ta dawo ba ni da wani tabbas cewa in ta dawo ma za mu ci gaba da zaman lafiya da ita ya ce malam barin faɗa maka yanzu saboda tsabar sanda Allah ya jarrabe ni da shi nata ya ce wallahi idan ina zaune in na kurawa tv ido ko ba kunna tv ba sai in ganta a cikin tv ya ce in na buɗe littafi zan duba wani abu a ciki sai in ganta a cikin littafi ya ce in bango na kurawa ido na ci gaba da gallan bangon sai in ganta a cikin bangon sai na ce to ina ganin jiya da aka yi akwai dai wani abu da ya faru ya ce eh gaskiya akwai na ce mai ya faru ya ce ba zai iya cina ba kafin ya aure ta ko suno ya amfani da ita ya ce wani lokaci ma za ta zo kafin ya aure ta tana cikin jinin al'ada yake kwanciya da ita na ce ta wannan shine abin da malamai suke ce masa aljaza'u min jinsu al'amal irin aikin da kai na saban Allah ne shine Allah ya jarrabe ku da ukubar rashin zaman lafiya bayan an yi auren ga kalmomi na soyayya ga waye ga waye ga waye da haka ba za a zauna lafiya ba abu na gaba yayin da aka ce an zo an yi aure shine yana buƙatar mutane su gabatar da wani abu na aiki mai kyau don godiya ga Allah subhanahu wata'ala kamar irin wannan a ce an shirya wata walima gagarima ta cin kaji da raguna a yanka kaji guda hamsin da raguna guda biyu a ɗan ba da wani ɗan ƙaramin kati a ce to jama'a ana gayyatar cin rago guda biyu da kaji guda ɗari in Allah ya yarda idan mutane suka zo suka ci wannan abincin kuma aka gayyaci wanda suka cancanta da abincin don wani lokaci annabi ya ce mafi sharrin abinci shine abincin walima sai kaga wanda yake da bukata ba za a gayyace shi ba wanda kuma za a gayyace shi ya fi karfin abincin to a gayyace masu bukata wani za ka garaban shi da rago daga sallar layya sai sallar layya wani ma a sallar layyan sai dai ji kanshi yana keta ta saman katangarsa ka gayyace shi ya zo ya ci wannan ragon idan mutanen da suka zo wannan waliman wasu suka yi maka addu'a Allah bai karba ba idan wasu suka yi Allah zai karba amma mutane da an ce maka aure ya zo sai kaga an shirya cocktail party picnic party bala'i party jahannama party takara party ya party sai an je an tsokano Allah rigima tun daga can to sai a dawo kuma sai matsala ta biyo ba sai kaga ana tunanin cewa za a yi kuma a gyara auren wanda abu ne ba zai yi ba da haka ya zama wajibi mutane su lura da wannan su kiyaye wannan shi yasa suka ce bayan an yi auren akwai haɗuwa akan sunan Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda daga kai amaryar ran da mutum zai shiga gidan ya shiga akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar kai zikirin shiga gida sannan kai sallama ka yi ka yi alula ka tashe ta kuyi sallah idan kun gama sallah ka kama kanta kai mata addu'a cewa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi to daga lokacin duk wani abu da ta ibo da duk abin da ka ibo na shedanu wanda za su su hargitsa gidansa hana gidan zaman lafiya in Allah ya da Allah zai kiyaye yanzu yayi gaba amma aka tafi wannan cocktail party din aka tafi fitin da wace ce daga can ka ɗibo aljanin can ita ma ta ɗibo ƙawayenta sun ɗibo ƙawayenta sun ɗibo wannan abin na karanta karantarwa annabi ba zai yiwu ba a gidanka idan ka zo to shi yasa zaka ga da an zo zaman auren abin da ya kamata matar ta yi haƙuri namijin ya kamata ya haƙuri sai kaga an ki hakura sai ce ai kawai ya tana mai kallon banza 'yan kwanakin nan ya za a yace tana mai kallon banna to shi kenan kawai sai kaga an haure gima an yi yaga ma juna kaya an yi zage-zage shi kenan aure ya samu matsala kuma kalafa wa wa annabi yana kawo wannan sannan yana daga ciki shine kokarin dagewa wajen yin zikiri Allahumma jannibana wajen wa mana shetsana wa mara zakatana duk lokacin da namiji zai sadu da mace kun ga wannan zikirin zikiri ne da bai wuce cikin safanni ba ba zai kai minti ba mutum ya gama amma wallahi in ba Allah ya wa mutum tawfiki ba ba kowa bane yake iya kiyaye shi a lokacin da zai sadu da matar shi kuma ana saduwa aka yi rashin sa'a a lokacin ciki ya shiga ba wannan zikirin to dama saduwar an yi ta da shedan ne to shi yasa sai kaga an haifu wani yaron rabi mutum rabi shedan wani yaron yana tasowa tun yana dan karami idan ka kalle shi za ka ga cewa wannan ba mutum bane duka da shi ɗan za a gayyace shi guri bai samu zuwa ba idan ya tura yaron ya ce wakilce shi kana zuwa gurin ka kalli yaron za ka gane lalle fa ya wakilto ɗan yadda ya kamata yaron irin yaron ne za ka samu ka dawo baccin asuba bayan asuba ba kai bacci ba da daddare ka san baccin asuba akwai daɗi billahi da sai kana bacci ya zo ya jona hita a ɗakin ka sai ta zafi ya ɗoɗa nama ita kiya irin waɗannan yaran ne za ka gansu sun zama ainihin saboda rabin su mutum rabi shaɗan to rashin zikiri yana haifar da wannan shine alliqa'u alismillahi tabaraka wa ta'ala haduwa akan sunan Allah ta hanyar yin zikiri sannan yana daga ciki tun yaro kafin ya zo duniya a yi ƙoƙari gurin ciyar da shi halal ba haram ba domin ita haram tana da matsalar da wani lokaci har wanda ba shi da haƙƙi a kan abu sai abu ya masa tasiri to ya zamanto a yi ƙoƙari gurin ciyar da shi halal tun yana ciki kafin yaron ya zo duniya sannan yana daga cikin haƙƙin da yake kanka a matsayinka na uba tun yaro yana ciki a duk wani lokaci da ka san idan an yi addu'a Allah zai karɓa ka dinga masa addu'a wannan yaron da ke ciki namiji ne ko mace Allah ka sa ya zama kaza Allah ka yi masa kaza Allah ka tsare shi daga kaza Allah ka yi masa kaza wallahi sha Allah irin yaron da kake masa wannan addu'a tun kafin ya zo duniya a ciki idan ka ga yaron ya zo duniya ka samu wata matsala a kan shi kawai wannan ka ɗauka wani babi ne wanda Allah ya ɗauka don ya jarrabe ka da shi da yawa daga cikin mutane sun ɗauka notis da ake bayarwa na mace sai ta kai wata tara sannan ta haihu notis ne na a'a ana ba da wannan intaballin ne don mutum ya samu ya sai kayan itace ya sai kayan wanka ya sai wane ne ya sai wane ne wannan yana daga ciki amma ba shi bane babban target din babban target din ana so ka dinga wa dan da ke ciki addu'a kafin yaron ya zo duniya a tsawon wannan lokacin Allah ya ba mu labarin na na Maryam tun tana ciki kafin ta zo duniya ga irin yadda mamarta take a kanta Allah ya ce inna Allah safa Adam min inna Allah safa Adam wa wa ala Ibrahim mhm. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطن محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ قالت امرأة إذ قالت امرأة إمران لوكشن ده ما تر ما هي في أنا مريم ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا fataqabbal minni innaka antas samiul alim tunda na maryama na ciki kafin ta zo duniya mahaifiyarta take yin addu'a sannan manufar da sa ma ake haifar da a duniya manufar wallahi da yawa daga cikin mutane kaso goma kaso shida ko bakwai ba san ɗaya daga cikin manufofi manya da yasa kake fatan Allah ya baka da ba idan Allah subhanahu Ta'ala ya ba da a duniya duk abin da ya hidimtawa a duniya in dai ba addinin Allah ya hidimtawa to da sauranka shi yasa zamu ga mahaifiyar na na Maryamu cewa rabbi inni nazartu laka ma fi badani muharrara Allah nayi alwashi abin da ke cikin ciki na in na haife shi zan yanta shi in sadaukar da shi banda hidima ga addinin ka ba abin da zai la ka fata qabbal min Allah ka karba daga gurina innaka antas samiul alim Allah kai kana ji ne kuma ka san abin da mutum yake roƙonka da haka lokacin da take yin wannan addu'a Allah ya ce fa taqabbala ha min fa taqabbala وزوجها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب sai addu'a Allah ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan sai Allah ya karɓa addu'ar ta kuma karɓa mai kyau wa an na batan hasan kuma ya sa aka renina na Maryamu raina mai kyau shi yasa duk lokacin da lokacin da ta haife ta cewa ce wa inni su sammaituha Maryam Allah na sa mata suna Maryam wa inni u'iduha bika wa zurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina roƙonka ka tsare wannan yarinyar da zuriyar da za ta haifa Allah ka tsare su daga shedan yanzu addu'ar da mahaifiyarta ce mata Allah ya karba ko bai karba ba ya karba shi yasa lokacin da mala'ika ya zo na na maryamu ta ga mutum a lokacin da ba ta tsammanin wani mutum zai iya ganinta ta ce ina roƙon Allah mai rahama ya tsare ni daga gare ka ya ce mata aini da kike gani ba mutum ba ne mala'ika ne Allah ya aiko ni in miki bishara za ki haifi ka tsarkakaki ta ce ta yaya zan haihu wani mutum bai taɓa taɓa ni ba da aure wa lam aku bagiya kuma ni ba mazinaciya ba ce sai ya ce mata ka zalike ƙalame قالت منا sai ce mata yadda kika faɗa ka zaliki ƙala rabbuki haka ma ubangijin yake ba wanda ya taɓa taɓa ki ta hanyar aure kuma ke ba mazinaciya ba ce wannan addu'ar da mahaifiyarta sai mata shi yasa da Allah ya tashi yana so zai cika kamalar ƙudurarsa ta hanyar yayi annabi Adamu ba uwa ba uba yayi hawa wani bangare na jikin annabi adamu yana so yayi mutumin da yake da kuma uwa ba uba sai ya fito da annabi isa ta jikin na da maryamu Allah ya ba da shaida a Qur'ani cewa Maryama banat Imran allazi ahsanat farjaha ta samu tsare farjinta ne da addu'arwa da addu'an mahaifiyarta saboda ta ce wa inni uizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina roƙonka ka tsare ta sannan ka tsare zuriyarta daga shedan wannan addu'ar da mahaifiyarta ta yi mata ita ta yi masa tasirin da da Allah ya tashi zai fito da ɗaya daga cikin mutane guda biyar da suka fi kowa daraja a wurin Allah ulul azmi min rusul annabi Isa yana cike sai ya fito ta tsatsanna na Maryamu wato sai ya zamanto ɗanta ne albarkar addu'ar mahaifiyarta da ta mata tun kafin ta zo duniya da bayan mahaifiyar ta zo duniya da haka wannan haƙƙi ne akan iyaye tun ɗaya na ciki kafin ya zo duniya a dangaye masa addu'a ta alheri da bayan ɗan ya zo duniya amma ko wanda zaka ji jimin da'iman inda za su yi magana kan ɗansu to za ka gaba alheri za su faɗa wannan matsiyacin yara wannan shaƙiyin yara wannan kaza musamman mata su suka fi wannan matsalar to dole sai an sa ido ainihin wato akan wannan wannan gaba ce ne take da matukar muhimmanci sai an lura da ainihin wato ita sannan yana daga ciki abinda malamai suka ce lokacin da aka ba ka labari cewa an haifon makaɗa namiji ne ko mace ne to kai farin ciki da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sa aka baka kuma ka ɗauka cewa Allah ya sa abin da aka haifar maka shine mafi alheri yanzu jahiliya tana dawowa kaɗan kaɗan ka lura da ke yanzu da an yi haihuwa za ka ji wani ya tambaya ya ce mu ne ko su ne in an ce ayin wacce ta haifa sai ce an kuma mace ta haifuwa ta haifi mace to wannan wata jahiliya ce har yanzu take motsa musu su sun fi so a nasu tunanin duk sanda za su haifi su haifi ɗa namiji kamar yadda mamar na na maryamu ta ce walaisa zakar kal'unsa amma akwai al'unsar da take ba daidai take da namiji ba yanzu a nan gurin inda na na aisha za ta miki a matsayinka na namiji kai ka yi ka miji mace ce amma ka san ko a gurin Allah kimar ku ba bane da haka aqidiyya ta imani da aiki mai kyau a iya samun namiji a samu mace kuma macen ta fi namijin alaka da Allah yanzu bana sallar idi da muka yi da ruwa ya zo mazan duk guduwa suka yi amma wallahi matan a cikin ruwan suka yi sallah ba su gudu ba Ka ga mazan sun koma matan matan sun komawa sun koma madan aikace sai korafi ai an ki fitowa da wuri ai an kaza su matan sun yi hakuri sun tsaya amma madan sun yi mai sun gudu dan haka a wancan lokacin Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wa idza bushira ahaduhum bil unsa wa idza bushira ahaduhum bil unsa qala wa مدا ظل وجهه مسودا وهو صغير يتوارى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على bushara ahadum a wancan lokacin idan aka yi matsayin su bushara bil cewa ya haifi da mace Allah sai ce zalla waddan. Za ka ga fuskarsa ta tinnike ta yi baƙi titik baƙi titik baƙi wulif wa huwa kazim kuma zaka ganshi yana mai bakin ciki saboda an masa bushara cewa an haifan masa ya mace ya tawara min alqawmi min so ma bushara za ka ga yana ɓoyewa mutane bai ma so a gan shi saboda munin abin da aka yi masa bishara da shi cewa ya haifi ya masu Allah ya ce a yi musikuhu ala ko dai su riƙe matan a wulaƙance ba ci ba sha ba ɗaukar nauyinta ba kulawa da ita ko kuma su je su buɗe ƙasa su kawo da garanta su saka ciki su kamar yadda suke a jahiliya Allah sai ce ala ku saurara sa ma ya hakumun masu yin irin wannan hukuncin akan mata yayi muni da ɗa muzi da mace ba wanda ka take da tabbas cewa zai zama maka alheri sai wanda Allah ya yarda ya zama maka alheri kai abin da ke wajibi akan ka idan ka tashi ka roƙi Allah ya abinda zai zama maka alheri ba abinda kai ka zaɓen makanka zai zama maka alheri ba shi yasa Allah ya faɗa a wani gurin ya ce za ku iya san abu amma abinda kuke so sharri ne a gurin kuma kwai ɗin abu amma abinda kuke ki alheri ne a gurin ku amma Allah ya san wannan ko ba ku san ainihin wato wannan ba to ana munna mun lokaci yayi kuma ai hakuri dama ba a fara karatun nan da wuri ba magana ta ƙarshe shine a gurin haihuwa Allah maɗaukacin sarki dama ya raba duniya gida hudu yace lillahi mulku samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane nashi sai yace ya kuma ya yasha Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman ina san? wani in Allah ya ga dama ya ba shi yaya mata zalla ibn al a littafin shi tuhfatul maulud yace ina ma mutanen mu suna karatun nahau da balaga mai zurfi yace wallahi da sun fahimci dalilin da yasa Allah da ya tashi yayi takaddiman kalman inasan kuma ya kawo ta na kira yace ya habu liman yasha'u inasan ya fara kawo mata sannan yace wa ya habu liman yasha'u dhukur kalman maza ya kawo ta ma'arifa da alifin da lam amma kalman mata ya nakkara mutanen duniya ko dai idan Allah ya tashi baka haihuwa ya baka ƴaƴa mata zalla ko idan ya tashi ya baka maza zalla aw zawjuhum ko kuma Allah ya takuda maka ya baka maza ya baka mata wanda Allah ya ga dama shine wa yaj'alu man yasha'u aqim Allah ya sanya shi bakararre ba zai haihu ba a cikin annabawa malamai suka ce wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata zalla akwai annabi lut shi yasa yace haula ibalihunna atharu lakum a cikin wanda ya ba maza zalla akwai annabi ibrahim shi yasa yace alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibar isma'ila wa ishaq a cikin wanda ya takudawa maza sannan ya takuda masa ya bashi mata akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa yana da ƴaƴa uku maza ƴaƴansa hudu mata su suka fi yawa wanda a cikin ƴaƴansa mata ne aka samu shugaban gidan aljanna ita ce na Fatima Allah ƙara mata yadda wanda tafiya ma idan ka hango ta kana yi ka ɗauka babban mai gida ne yake tafiya saboda yadda suka yi kamanceceniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dan haka idan a ɗauki mace a ba mutum ƙasanci ne babu yadda za a yi ya ɗauki mafificin halitta ya ɗauki ‘ya'yansa su fi yawa mata ma sama da sama da maza kuma ga ustazai nan da malamai masu karantarwa ka je ka bin ka gani malamin da ya tara mata yana karantarwa suka taru bai cika shiga matsala ba sama da malamin da ya tara maza yake karantar da su mata sun fi tausayi sun fi jin kai idan kana karantar da ɗalibai mata suka taru sun ka fahimci malamin su ya shiga matsala to za su iya yadda za su je sun ga kafuta daga cikin matsala amma wallahi maza ne kowa buga mashin sun zai da motar sai ya gaba mai ma ya ma jaji sai to alaga mata malam Allah ya kiyaye ala wannan da sai addu'a yanzu Allah ya nan kowa sai kama gaban su. to haka idan 'ya'yanka mata ne duk da raunin da kake gani nasu yayin da ka kai wani mataki kana mahaifi akwai matsalar da in ka shiga ko me za su mallaka a duniya ya tsare ba za su yadda baka wulakanta amma wallahi in ba sa'a ba in maza ne ba kowane namiji bane yanzu yana da mashin babansa na cikin matsala ya yadda yadda mashin din ya dinga taka a ƙasa don ya so bil matsalar babansa wallahi zai zo sai kun gama bayani ya buga mashin ɗinsa ya gama, amma wallahi in mace ce ta mallaki mashin ɗin za ta iya siyar da mashin din don ta yi sobin ɗin matsalar babanta ba za ta yi daba babanta ya ci gaba da zama cikin matsala ita ta mallaki wannan mashin shi yasa za ku ga akwai hikimomi da yawa da shari'ar musulunci ta kalla ta ce duk wanda Allah ya jarrabe shi aka ba shi kyamar ta ɗaya ko sama da ɗaya ya mata tarbiyya ya haƙuri har ya aurar da ita to a faɗa mu wannan mutumin aljanna ta waje ba a kai shi da aka karkata shi ka roki ka ce kai in dai namiji ne ko ma wani iri ne Allah ya baka wallahi in ba sa'a ba sai an zo ana kwatar ka a hannun shi da a baka ya mace da za ka mutunta ka a matsayin ka na uba da a baka ɗa namijin da zai zo dinga dukan ka sai an kwace ka a hannunsa wanne yake akwai wanda na san wallahi sun buɗa da baban shi ya ja layi ya buɗa ya ce wa baban wallahi in ka ita ka tsallako nan sai na bazar da kai wallahi baban ya ce a ai ba zan ma fara wallahi dan na san abin da ya fa haka ma za ka iya wallahi kuma ɗan shi ne ba shi ya haife shi ba amma ya ce ya bazar da shi to saboda haka Allah ta'ala ya sa mu dace wannan aure Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa albarka Allah ya sa a ci gara da akai ban san abin da yake ƙasa ba ba mamaki ya zama to gobe akwai karatu da safe ko to karatun gobe da safe na mata ba zai yi ba gaskiyar magana ina da uzi amma ina ganin ita wannan kwamiti na masallaci ta yi tunani ban san tsarin ta ba juma'a mai zuwa inda wannan karatu ne da bashiri idan an yi tunani to juma'a mai zuwa zan iya zuwa in yi karatu a nan tsakanin magariba zuwa isha'i a tsara karatun da sanarwa da komai sannan mu yi maza karatun ranar juma'a ranar asabar da safe kuma mu yi karatun na haka yanzu abin da ya zo na karatun a yi haƙuri da shi haka a karɓe shi haka na haka in kwamiti sun yadda cewa za a yi wannan karatun daga yau zuwa gobe ya kamata in sani don juma'a mai zuwa in makaratun shiri sai a sanar sai a zo a yi karatun insha Allah wannan shine abin da zan faɗa dan kuwa Allah ya sanya mu wannan aure albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi ragowar da basi ba suke ci gaba da zazzare ido Allah ya kawo musu mafita eh? auren uku ne ko ta aka gaba da ma labari shi ladan ko dan ya fi kusa da masallacin ne shi aka kusa da na ladan to don ragowar ma da ba a faɗa ba da angwayen da amare duk Allah ya sanya mu auren albarka Allah ya sa a ci gara da aka yi wanda ba su da shi suke ci gaba da zazzare ido a matsayinsa na samari Allah ka sa musu mafita da haka nan zan tsaya abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya labari ana cikin da ba rayuwa wannan mako ne oke oke gobe da malam baraka Allahu lakum baraka alaikum wa jama'a bainahum wa fikum Thank you.